Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Laraba 28 ga watan Ogis shekara ta 2019 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. adadin 'yan makarantar da za su zuwa sahun gaba a cikin karatu a cikin karatun sakandare a zandar ya rage da kishi 46.82 cikin 100 ko menene dalili za ku ji daga bakin kusoshin makarantun sakandare na jihar. 'Yan gudun hijira na kasar Ethiopia da ke zaune a Yamai sun nuna ɓacin ransu a game da sanyin da kungiyar HCR ke nunawa wajen gyaran takardun nasu na wucewa gaba. A cikin rahoton namu na musamman za mu saurari daraktan ma'aikatar gine-gine ta Tanuta kan amfani da gyaran hanyar zandar. Tanuta zai kawo ma jiharta da magaran. Masu barkan mu da sake saduwa.

A cewar Usman Galadima jami'i na makarantun sakandare na Zandar, wannan koma bayan da aka samu ya danganta da yawan yajin aiki da 'yan makarantar suka gudanar. ga dai karin bayanan da yamma mustafa Mamman Sani. Muna da yara a kasar Zandar sai da lise a game dubu goma tara da biyar da dari uku da casa'in da tara a cikin wannan waɗanda suka samu ci gaba a cikin karatunsu yawan su dubu arba'in da biyar da dari biyar da talatin waɗanda aikinsu bai gusa ba su kuma yawan su dubu ashirin da hudu da dari da biyar akwai wanda aka kora yawan su dubu ashirin da hudu da dari takwas shine ya kai ga kashi ashirin shida a cikin ɗari in aka dau wannan sakamakon na bana in za a bambanta da aikin bara a nan ci gaba karatun yara na bara ya hi na bana wajen eh, rudubluman nan ma bana mun yawa wanda aka kora bara yawansu ya kai kashi ashirin da uku da dugo hudu bana wanda aka kora kashi ashirin da shida idan nan ma za a gane bana an hi kora yara kudurin na biyu kuma akwai rashin kulawa da karatun yara musamman a karkara a zandera sadatu ya dan malam dan kungiyar farar fulan nan da ke tsare tun watan april na shekara ta 2018 ya sake dawowa gaban kotu a yau da sahe kotun ta ɗauka kara za ta bayyana sakamakon karshe a ranar 20 ga watan nuwamba mai zuwa inda ake kyauta zaton cewa watakila za a sake shi kamar yadda ya da masi shugaban kungiyar alternative espace ta zandar ya shaida ma mustapha mamman sani an yi shari'ar abokin aikin malam sadat ila dan malam wanda karshe dai juju ya bayyana cewa ranar sakamako ita ce ranar 20 ga watan nuwamba wato sakamakon zai kenan yana nuni da cewa kenan abokinmu zai ci gaba da zama a gidan yari a da tsawon kusan wata uku ban ma iya cewa ba ban ma tunanin wani abu amma mun san da cewa komi daga gani na duniya yana da farko yana da ƙarshe muna kiran dai kowa cewa dai karshen ba tuka tuka bakin tuk Allah ubangiji ya kai mu wannan ranar wanda a ciki zamu gane komi a karara amma a yanzu sai dai mu ce da yan uwan shi da iyalan shi da mu kan abakan shi da kowa ko da kowa al'umma kowa ya kara hakuri kuma a cika bada da wata uku ba ana bane wanda ya shi wata goma sha takwas a gurin Allah wannan ba mu san ba me dalili wannan sai dai kuma wannan sirrin ne na su A ranar Larabar da ta gabata ƙungiyar Alternative space Citoyen ta gabatar da wata muhawara kan 'yancin bakin haure nahiyar Afirka a kasashen Larabawa. A ƙarshen muhawarar dai an tsida shawarar neman taimakon magabata wajen kare hakkokin bakin haure. a can agadas rahoton da anise karim ya shirya mana akai sai mu taron tattaunawa ga batun bakin haure maza da mata na kasashen afirka daban-daban wasu mahalartan sun dau magana don su ba da shaida bisa yanda yan uwansu suka fuskanci rayuwarsu a kasashen larabawa mu muna tambaya anya kuwa waɗansu sun san mu bakin haure mu ma mutane ne libi algeria har zuwa niger ba abin da muke cin karo da shi sai matsaloli jama'ai da suke kula da wannan abin su tambaya tambaye mu mun wane ne menene matsala sai su lakaɗa muna eh, unkuwa. A lokacin da muka tafi Libi mun ga matan da suka mutu bisa hanya ba a ma binne su ba. Ba mu da ra'ayin tafiya Libi ko Alsheri saboda ba wahalhalun da ba mu gani ba. Sun faɗa tattaunawar tare da dukkan masu ruwa tsaki domin samun mafita ga bakin aure 'yan Afirka shine muhimmin manufar wannan taro. Charno Hamadu Gabon alternative espace citoyen Manufar shine buɗe muhawara tsakanin masu ruwa da tsaki bisa wannan batu domin sanin yaya ake ciki a kan 'yancin ɗan adam. 'Yan Afirka da suke zuwa ƙasashen Turai gani abubuwa da muke ji sai muka ga ya dace mu baiwa mutanen da abin ya shafa magana su da kansu baƙin haure. Alternative Espace Citoyen da kwamitin ƙasa mai kare 'yancin ɗan adam sun ɗau alkawalin gudanar da neman goyon baya wajen hukumar koli mai kula da kare 'yancin bakin haure na Afirka. Wasu 'yan gudun hijira na kasar Ethiopia sun gudanar da wani zaman dirshe yau da sahi a gaban ofishin ƙungiyar HCR birnin Yamai. Wannan 'yan gudun hijirar da suka hada da maza, mata da yara na korafin cewa ƙungiyar HCR ta ki mai da hankali wajen gyaran takardun nasu domin su kara gaba. Mu saurari ɗaya daga cikinsu a firar su da Tannan Fudai Ahmed. Uh, uh, a nan Nijar, 'yan gudun hijiran Ethiopia wanda suka fito Libya, HCR ba ta kula da mu sosai ga abin da ya shafi raba takardu, amma muna gani a kowace rana HCR tana ba wasu waɗanda suka fito wasu ƙasashe waɗannan takardun. To me yasa 'yan gudun hijira na ethiopia ba a masu haka kadiba nan ga yara da mata jiya a nan muka kwana bisa ga hayya amma babu wani ma'aikacin hcr da ya zo tambaye mu ke faruwa ni da kaina a nan shekara guda da wata shida gare ni akwai wasu abokaina masu shekara biyu wannan babban matsala ce mu yau so muke a samo ma wannan matsalar tamu magani Shugabannin na HCR da Isidio Kalangu ya tuntuɓa ba su ce ba akan wannan batun. kikikakin da ke tsakanin ma'aikatan orange niger da shugabannin nasu ya yi tsanani daga yau ma'aikatan sun sake tsinduma wani sabon yajin aiki na kwanaki hudu inda suke kan bakansu na bukatar kishi goma sha takwas cikin dari na kudaden da kamfanin ya samu a shekara ta biyu da sha takwas hashimu tunau ali ɗaya daga cikin wakilan ma'aikatan na orange niger ya maruka yato abdurrahman karin haske Muna a yau sati na biyu da yajin aikin da muke yi. Idan kuna tuni a satin da ya gabata mun yi wani yajin aiki na kwanaki biyu. Kuma kashi 98 cikin ɗari na ma'aikatan ne suka karɓi kiranmu. Mun tafi a ma'aikatar sulhunta ma'aikata. wannan yajin aikin kwanaki hudu zai yi muhimmin koke-kokenmu da muke so a gyara muna muna so a zuba mana alawus na kashi goma sha takwas cikin ɗari akan ribar da aka samu a shekarar bara domin ƙarfafa mana gwiwa akan ƙoƙarin da muke yi sannan muna kira ga gwamnati saboda idan waɗanda muke wa aiki suka ƙi sauraron mu ba mu da wata mafita da ta huce mu koma ga hukumominmu. Ƙara bunƙasa ƙarfin ƙungiyar jesing Sahel ta hanyar ƙara ƙasashen golf da Guinea cewa da Senegal, Cote d'Ivoire da Ghana ta sabuwar hulɗar ƙasashen yankin Sahel da ƙasashen Faransa da Alman suka ba da shawara ya zamanto wani kuskure da aka ciyo kansa kamar yadda Dr. Dukku Abdurrahman malamin jami'a a Zandar ya shaida ma Nafisa Adamu Sirfo ta waya. kuskure ne wanda an ka yi daga farin kuma ake so a gyara shi kuskure. kun san san sahel harka kudi ce daga harin da an ka tashi an ware wasu kasashe an ce kenan basu da cikin wannan cikin san sahel eh, yanzu da an ka dago da cewa ke waɗannan kasashen suna da mahimmanci kuma akwai karfin soji gare su don dole ne za a sa su ce eh, lalle wannan abu ne an kai wanda ya yi kyau amma ba abu ne ba wanda ke nuna cewa ke san sahel zai zama kamar efita akwai abubuwa wanda ya kamata su yi kamar nazari bisa kungiyoyin da ya kamata a hauda don je san sale ita kadai ta yi kaɗan kamar kungiya ce wadda fatta da wasu hannuwa wanda ya kamata ta yi kare cikin kasashe duka na afirka wanda kawai za a ba su eh, mission a ce ga aikin da ya kamata su yi duka dai abubuwa wanda ya kamata a yi shine eh, a kai lokaci wanda mu kanmu ne za mu matakin ne kuma mu kanmu ne zamu ba da muwayan tunda muna da hali muna da kuɗi muna da duka arzikin da ya kamata a sa cikin yaƙi da ta'addanci don ka ba sai mun tara hannu ba a ba mu kuɗi. A yau ne aka buɗa zaman taron ƙasa da ƙasa karo na bakwai kan ci gaban ƙasashen Afirka TICAD a Japan. Maudu'in na bana shine bunƙasa ci gaban Afirka tare da ƙoƙarin jama'a kan husa'o'i na zamani. A cewar shafin yanar gizo na ƙasar Egypta, egyptoday.com, ƙasar ta Japan na da niyyar taimakawa ƙwarai da gaske ta hanyar TICAD domin bunƙasa al'amuran tattalin arziki na ƙasashen Afirka. ci gaba bai ɗorewa da kuma ƙarfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali. A nan birnin Yamai tun a ranar subdun da ta gabata kungiyar kwallon ƙafa ta girka wani kwamiti da zai yi nazari kan mahimmancin kundayen kungiyar a cikin zumar jera su a cikin jeri na ƙasa da ƙasa a cewar magatakarda na biyu na kungiyar tafe ne futa wannan kwamitin na da wa'adi har izuwa shekara ta 2020 domin daidaita matsayin na kungiyar ta fenifut isa yanfore ɗaya daga cikin kusoshin na fenifut ya ma musa hassan ƙarin bayani An ba shi 'yancin gudanar da ayyuka kamar mayar da dokoki ga halin da ake ciki don daidaita su ga ƙa'idodin FIFA ya kuma ƙara mahimman sharuɗan samun lasisi na kulab tsarin da FIFA da CAF suka girka don kasancewa ga matsayin sana'ar shiryar da sharuɗan da za a amfani da su a kambacin ƙa'idodin tafiyar da tsarin da kuma inganta ƙa'idar shiga da fitar kuɗin asusun fenifo girkin cikakken haske ƙwararre wajen kulawar kuma da girkin kwamitin jagoranci da ke ba da damar tsakanin taro biyu a samu haɗuwar wannan kwamitin don nazarta batutuwan gaugawa cin gishin kai ga batun kuɗaɗe na tsara da mahimmiyar hanya daidaitacciya a cikin ka'idodin tsarin tafiyar gaba ɗaya a kasance cikin yanayin tafiyar kwallon kafa na duniya da sanya ka'idodin alkalanci ko kowa na shiga cikin maye da batutuwan magudi ga kwambala. manipulation Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. Studio Kalangu. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Idan ba ku manta ba a ranar 14 ga watan Janairun da ta gabata, shugaban kasar Nijar Alhaji Muhammadu Isufu ya halarci ayyukan gyaran hanyar zandar Tanota da za su tashi a kan tsabar kuɗi miliyar 34 na sefa kuma babu shakka wannan hanyar za ta kawo gyaran fuska sosai ga jihar kamar yadda yakuba abdu daraktan ma'aikatar gine-gine na tanut ya shaida mana gyaran hanyar zandar tanut mai nisan kilomita 138 zai kawo sauki ga tare-taren da ake ma masu motoci haka zalika zai taimaka sosai ga masu bulaguro kuma al'amuran cinikayya za su bunƙasa kuma abdu daraktan ma'aikatar gine-gine ta gundumar tanut ya mana karin bayani. Hanya Zander zuwa Tanut. Aikin nan an raba shi biyu ne, an ba kwanjila biyu. Kwanjila na hari Zander zuwa mai bagari. Kilomita arba'in ne, an ba Satom. kudin gyara wannan hanya na satum na kilomita arba'in wannan ya tashi miliyar goma sha uku lokacin da an ka dauko kare wannan hanya wata goma sha takwas muna tamani za su kare aiki wannan na biyu hanya wanda zai tashi mai bagari zuwa tanut da riba biyu ne an ba lgbtp su ma muna tamani lokacin da an ka basu na wata talatin aikin nan zai kare lokacin nan to akwai kuma wani wani wani wani masu an gaba wanda za su bi aiki su sa ido aiki yi daidai aiki yi sosai kyau akwai gurfuma ana ce mishi iec project da ne loan nuhari akwai miliyon miliyon miliyon dari bakwai da tasayin da bakwai ake dai miliyon dari takwas aka biya musu saboda diba wannan hanya na karant km eh, loan biyu ana ba su miliyar guda da miliyon dari da arba'in da bakwai a jimillance kudaden da aka saka wurin yin wannan hanyoyin shin kuna iya mana bayani kashi kashi ne hanya eh, na haru da zai tashi zandar zuwa mai bagare kun san manyan motoci za su bi su zo su ran sha mai su koma ana gani puwadin su mai yawa ne shi a beton bituminous ta dir kwalta wannan wannan kwalta wanda ake mishi ake ce mishi lilon mai silbi wannan shine za a yi zandar zuwa zuwa sura mai bagari mai bagari kuma zuwa nuta ana yi mishi ne revetama bikush wannan irin wannan da hanya yake yanzu irin shi ne ake to yanzu a ganin ku wannan lokacin da aka dauka hmm. zai wadatu a irin sunan ayyuka insha Allah ganin da muke entreprise biyu wannan sun kama aiki gana-gana sun kawo kayan aiki sun kawo mutane muna gani daidai wannan da an ka ba su na wata goma sha takwas na satom za su respecta shi kuma na wata talatin na lgbt shi ma za su respecte dele insha Allah. to yanzu a wani matsayi ake kamar ana iya ta cikin ɗari an samu kishi nawa oh, aiki ka san yanzu wata shida da muka fara aiki a cikin dare muna yi an goma sha biyar a cikin dare. anan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa mu huta lahiya.